kafin wata za a fara a nan gurin daman hawa raka ce Allah yadda daga nan kuma sai da shi da adama Abdullahi daga nan kuma sai tsohuwar budurwa ta da take min wayo a nan gurin wace ta kuke ganin ta kamar yarinya a cikin su gaba daya da Allah wace ta take gaba da yarinya kuma tsohuwa ce wallahi ta karka da shekaru har da barima irin ta yan mata kuma ya halatta eh ci to Allah lafiya da zumunci to alhaji nura m inuwa tare da alhaji dauda kahutun rarara excellency mune maka barka da zuwa bari mu baka guri mai kyau su zauna nan ko shahar ku zauna da bismillah nan layin gaba ɗaya naka ne baba shi ne du mune maka lale mune maka barka da zuwa ya halarci wannan guri ciyaman din mu dauda kahutun rarara a daɗe ana yi dj ya yi mana a daidai ana yi sai gaskiya kai nuwa da shan allah nura m inuwa mune maka lale mune maka barka da zuwa

don haka hanya da take da da a wannan wuri inda za gabatar da ina ga duniya na ita ka dai ki taro in ban jefi ya taro yar wannan taro za ki jefi ya taki Allah eh? yau ku dan hanzarta har ya da sa ikon Allah zan so ki ke ki dan tsaya a gurin talaka ku mata bakwai taki

太危险。 ga fati sulo a rukuni na farko ga balele ga fati slow motion su za su fara entertainment a wannan guri daga nan kuma na gaya muku a wannan guri akwai manya-manyan iyayenmu inda akwai hajiya fauziya suleiman mu ne mata lale mu mata barka da zuwa hawa waraka mu ne mata lale mu mata barka da zuwa hajiya safiya kishiya mu ne mata lale mu mata barka da zuwa DJ ka ɗauko min waga ta musamman tare da ni MC Malam eh, Ibrahim Shafin kafin na girawo Alhaji Aminu kai kai kai kai kauce daga wannan zamu kira ka gaba abin da ya sa wannan masana'anta tamu tana ƙara bunƙasa ana ƙara kafuwa da ƙafafuwanta hajiya saratu taso ta bude gurin neman abincin mutane da yawa ɗai ba shi ya yasa abin ya burge ni ne dariya to muna son irin wannan mu ga wannan masana'anta ta muna dogaro da kan ta bakin gurgudu ɗazu an yanka kek na biya wanda aka yanka wanda bai ci ba shi na biya ah! to shi ne yanzu ni zan saya nima da ta ci zan ba ta dala ɗari nima na ba da gudunmawa kuma ina fatan wannan gida Allah ya sa ya ci gaba da albarkantar wannan masana'anta ta Mun gode, mun gode. muna godiya ciyaman ya yi mun tare a gurin nan ba ciyaman ba da kowa alisaka da alheri ga dala ɗari biyu daga ciyaman ka hutu rarara na gode ya sayi kek da na ci Allah ya bar zumunci Allah ya saka da alheri to hajiya da su tana godiya ciyaman Allah mai da kai gida lafiya da kai da jama'a ka Allah ba da nasarori ya sayi kek naira ko ni da cigaba da wakar mana sai da rabbana har hutarsa bismillah inda rabbana dj babanci ne duban karba mu fa a ah, eh. to zai yi ciyaman ciyaman dan da dan da miki da ji da dan da dan da ci da ni bai yau a ci daya sai ku wuce ah, aji so wannan waka na waka za a biya yi a studio ina aina akwai mawaka mu je wuri ezin senta ta su Sallata na ragi ga A guri ya hadu kuma ya yi kyau kamu guri event center da su. idan na fara ina waka in za a kai gobe ana waka ba zan gaji ba in dai ga da lafiya baba cire du muna gona asibiti kai ga mana wai kanta take yi wa liki madadin ta mana hanyoyi daban-daban na tunawa abantu babamanzi iyari one in a million Abin da ya sa wannan masana'anta ta mu tana ƙara bunƙasa tana ƙara kafuwa da ƙafafuwanta. Hajiya Saratu ta so ta buɗe gurin neman abincin mutane da yawa ɗai ba. shi yasa abin ya burge ni ne dariya to muna san irin wannan mu ga wannan masana'anta ta muna dokado da kan ta bakin gurgudu ɗazu an yanka kek na biya wanda aka yanka wanda mai cewa ma shi na biya ah! shi ne yanzu ni zan saya nima da ta ci zan ba ta dala ɗari ni ma na ba da gudunmawa kuma yana fatan wannan gida Allah ya sa ya ci gaba da albarkatan wannan masana'anta ta mu. Amin. Mun gode, mun gode.